اللهم لك الثواب وجنبني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna tara ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya dace da takwas da watan uku milariyar biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na tunawa da marigayi Malam MB Umar da ke kwarbai cikin garin zariya jihar mu ta Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ta'ala ka ƙari mu da lafiya ka azurta mu da zaman lafiya. Munasaba ce ta ƙarin bayani game da hutuba da muka yi ɗaya ga watan shawwal idil fitr hijirar dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam? Idan muka dubi hutubar a dunkule tana ƙoƙarin an karar da mu da fatakar da mu ta yanda makiyanmu na gida da na waje a kowane lokaci a duk daman da suka samu suke kai mana farmaki da musa musulunci da al'umman musulmi da kuma yadda mu ya jaba mu kare kanmu mu mai da martani a dunkule hutubar ta yi bayanin hanyoyi kamar guda hudu muhimmai wanda suke amfani da su domin su rusa musulmi da musulunci wasu su kai tsaye muke ganin su wasu ta hanyar yodara da kudin gwila sannan aka nuna mana cikin ba babban matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ma akai game da mazauna kuma kan mutum da magabota ko ko abokan labar musulunci idan mutum ya fi wannan kuma mai kokarin bayawa amma ga abin da fafa fasarar ta a takaice muna cewa jama'a musulmi ku ji Allah da'ul Musulmi? يريده أعداء المسلمين baccinku ya yi nauyi domin ku an kare game da abinda maƙiya musulmi suke kullawa me suke kullawa min alqada'i 'ala al-islam wal muslimin bi kulli wasila bukamun su kullum su kashe musulunci su kashe musulmi da duk hanyar da za su iya bi da matakan da za su iya ɗauka وما يدبره هؤلاء الأعداء من مكاين kuma hankalinmu ya dawo jikinmu game da waɗannan abokan gaba makirce-makircen da suke kullawa a kanmu menene gayar manufansu يريدون ليطفئوا نور الله Allah bi afwahihim so suke ko muna so ko so wannan haske da Allah ya kawo mana na imani hasken da Allah ya azamu na musulunci sai sun kashe wannan haske mun koma katici wannan shine su Allahu mutimmun nurahu walau kariha al-kafirun amma Allah yayi alkawali sai ya cika haskensa ko kafirai suna so ko ba sa so da yadda da rashin yadda su duk ɗaya ne saboda mai abin kuma mahalici mai iko akan bayi shi ya saukar da shi kuma shi ya alkawari ƙango na biyu ‘yan uwa musulmi mu ankara laƙar ta nau'a'at a salibu a ada'il musulmina wallahi salo iri-iri mabambanta sun kan zaɓen da yake da aka mu don wannan sallar bai ba sai su fito da wannan idan shi ma bai ba sai su ɗauko wancan sun wancan bai yi ba sai su ɗauko wancan wato makamansu akwai na sarari akwai na ɓoye akwai na ɓoyen ɓoye duka fi muhawalatil qada'i ala dinihim target ɗinsu ƙoƙarinsu a ce yau ba musulunci in ma da shi ya zama suna don haka wa wajjahu ilaihi alwanan min aslihati babu irin makamin da ba su fuskanci musulunci sun kai masa farmaki da shi ba wa gazawul musulmi na min kulli washin babu wani fuska ko mashiga ko mahanga wanda ba su yaƙi musulmi a kansu ba su da addinin ba hawa'an kaman yadda za mu gani ga zawul musulmi na bisilahil askari wal damawi a inda suka ji suna da iko za su kai ma musulmi farmaki da makamai kiri-kiri kuma su yi masu kisan kiyashi su zub da jini kada mu manta da abubuwa da suka auku tunisiya aka soma suka tsallaka libya tunisiya kafin su kai ga biyan bukata shugaban ya gudu suka tsallaka libya suka zub da jini suka kamo gaddafi suka kashe kafin nan haka suka yi masadam a iraki afghanistan shekara da shekaru Allah ya ba su kafaffen imani dole suka gudu suka balla ladansu su in ma ladan ne aka suka shiga suriya aka suka shiga egypt yanzu suna iran wallahi su ba abinda ya dame su sai musulmi sai musulunci kaman kwana biyar ko wasu kwanaki masu kama da haka idan kuna bibiyan jawaban Trump ya yi ma'amirkawa jawabi cewa musulunci ya fito yana yaƙan us kalmar da ya faɗi kenan musulunci da haka babu wani damuwa ko damuwan shi na musulmi to ba yahude wallahi ba zai kyale ka ba sai in ka zama ba yahude ko da a suna ne sun yaƙi musulmi ta hanyar tunaninmu mun koma kamar na'urar da ake latsa wanda ake kwantarar tunka daga nesa sun yaƙi musulmi ta hanyar ɗabi'unmu sun yaƙi musulmi ta hanyar lallashi da tausayi su nuna su masu rahama da jin kai ne ashin baki akan wannan nau'i hudu na salon yaƙin musulmi sun yaƙi musulmi da makamai ƙiriƙiri mun gabatar da misali yanzu kuma duk bakin su ɗaya tafikin duniya da na gidanku da na makwabtanku da na can waje babu bambanci sun fito ƙarar fa'alanul harba alal musulmina sun kirari sun bayyanar da yaƙi a kan musulmi fashannu nugaratan alaihin da akwal asliha kuma sun kai farmaki a kan musulmi da jin makamar da suke ganin za su iya amfani da shi mafi fitina da tsanani wannan bayyana take kuma in kana neman gwanayen yaudara da makirci da cin amana da kutun gwila da kisisina wallahi sai su ba za ku zauna lafiya da su ba sai in ka fi su. da nazari yanzu yakin nan da ke ta aukuwa tsakanin amerika da isra'ila da irin a gefe ɗaya menene asalinsa cin amana su suka ce a zauna a tattauna a yi sulhu ana tattaunawa ashe su suna ƙoƙarin su juyar da ƙasar suka kashe shugabanninsu ya fito yana alfahari mun maku aiki sai ku karfa haka suke haka suke saboda haka kowace fursa suka samu su za su yi amfani minasti imaliya wajen ayyutar da abin da suke bukata in ka sun kyale ka kuma kana musulmi ba kuma ɗan bi ta zaizai ba wallahi ka fi ƙarfin su ne saboda haka sun faɗa ma musulmi a wurare daban-daban a lokuta daban-daban babu a Sani. a lokacin da suka ga hakan shine mafita gare su kin cimma manufansu sannan suna da makami na biyu kamar yadda muka ce wa gazawul muslimina bisilahil fikri idan har ba za su auka muku da makami ba ba za su nuna ƙarfin tuwo ba to za su yaƙi ku su juyar da ita فأفسدوا أفكارا من المسلمين وأقيدة sun gurɓata tunanin da yawa wasu daga cikin musulmi kafin ka shiga ba inda suka kai kamar kafin kai kamar an ce wai kaɗan gari an ci gari sai sun samu wasu mafaita sun ja su a jiki ɗan ɗinsu sun lasa masu zuma a baki to da su za a yi amfani a kai ma kuma al'umman ƙasan farmaki abinda suka yi kenan a libya abinda suka yi kenan a masar abinda suka yi kenan a sham suriya abinda suka yi kenan kannan a menene jaza kuma abinda suke zaton sun yi kenan a iran harka tunanin da ɗan da maka shi sun za ka ga wuta kishiwa gabaninmu mu irin yaranmu ba, amma ba tunaninsu tunaninmu ba yi ba kuma ya zama ne amma jakadunsu a hakika haka suke wannan algazul fikri kuma wannan makamin da shi suka fi amfani kafin su izo da na zahiri a irin wannan gurɓata tunani makamin gurɓata tunani yuhawiluna tashkikal muslimina fi dinihim sukan iya ƙoƙarinsu su sama musulmi shakka a addinin nasa ka tsaya a najeriya kawai ku dubi yadda ake fama da 'yan ƙato. a jikin ƙasarsu ne jakadunsu ne ku dubi yadda ake fama da 'yan ba addini ake kasan su ne ku dubi ma wani yaro ya fito wai shi annabin Fulaku. kila kuna gani shi a social media da irin munanan maganar da su yake yi jakada ne da haka su sa maka shakka a addinin wa za'aza'ata al-aqidati sannan a girgiza aƙida sahihiya a zukatan masu ita daga nan sai a tube kawai ya zama fanko sukan bi hanyoyi don cimma wannan manufa lima yanshigunahu min kutubin wa rasail suna rubuce-rubucen littattafai da yawa akwai waɗanda akan ce masu orientalist al-mustashriqun za su rubuta maka littafi akan addini sallah azumi zakka amma kuma a kau da kai akan hakikanin abinda musulunci yake nufi za ka same su suna rubutu har tafsirin alkur'ani mai girma da yare iri-iri tsabon ba yahude ya fassara alkur'ani kuma tafsirin kala biyu wani tafsirin za a yi shi ga ayoyin alkur'ani ga tafsirin nasu amma yi harrifun alkalima an akwai wanda yakan yi yadda ka san kana karanta bible ba ayan ko ɗaya sai lambobin ayoyin wai an yi tafsiri kuma na san sama da shekara talatin na rantse da Allah ‘ya'yanmu da ‘yan uwanmu suna karanta wannan ha'a jami'a wani tafsirin ƙur'ani sai ka gan shi kamar irin ɗan ƙaramin dictionarin nan sai ɗalibi wai yana karanta islamic studies sai sa aljihu ya fi mashi sauƙi to rubuce-rubucen da suke da larabci za ka yi mamaki hadisai fikihu ƙwar'ani ba abin da ba su yi rubutu a kai ba da larabci da turanci da faransanci da kowane irin yare da kasidu da suke yaɗawa don ne a karkatar da fahimtar musulmi ya zama soko ya ɗauki addinin ba yadda yake ba Shi ne algazul fitri وما يلقونه من wa matsalat da jawabai da seminars da conference da suke yi daban-daban domin su batar da musulmi da ta'ani fil islami wa qadatihi ahyana wani lokaci ka ji suna suka kafa gabanin musulmi suna suka musulunci wani dalilin mun aiki na zai wato ya nuna maka kashi da suke kai sannan da suke ba wani abu bari ma abu ne wa ya ba ci gaba kai kaya tsohon yayi kanka bai waye ba ba ka da civilization da sauransu ta naqal muslimu ma hum alayhi min al-kufr wa dalal daga lokacin da musulmi yayi amanna da wannan aqida da wannan fikira zalika gayatu munahum wa tamamu ridahum babban manufan su kenan target din su kenan abin da suke so su isa zuwa da rishi kenan kama ba ka da addini waɗannan hanyoyi su ne manya-manyan hanyoyin da suke bi domin ɓatar da musulmi kuma su musulunci akwai ƙanana masu yawa amfani da tattalin arziki amfani da turo tallafi amfani da kaza da kaza da kaza Allah mabuwayi alkhallaqul alim bima tuhti sudum ya gaya mana hakikanin gaskiya wadu law kama kafaru fatakununa sawa burin da fatan su da duk abin da suke so kuma ku zama kafirai kamar yadda suka kafirta ya zanku da su ba ku da bambanci karanta aya ta 89 suratul nisa hakanan masanin gaibi da bayyane a aya ta ɗari da ashirin suratul bakra yana cewa walan tarba kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum babu ranar da yahudu ko nasara za su aminta da kai su yadda da kai sai in ka saki addinin ka nasu Koda da kuma kana kiran kanka musulmi Koda kana kiran kanka mai imani matukan za ka tsayu akan koyarwa da shari'a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wallahi ba za ku ɗaka ba za ku baɗi Mai zalim ya ta naɗin musulmi mahum alaihi min alfusur wadda idan har aka wayi gari baka kafice kai tsaye ba kai rigya kamun gumi kaficinsu a bayyana ba to na minhu bi shakki fi dinihi wal lamtiya za su bi duk hanyar da za su bi su sa maka shakka da kokanto a addininka ko da ka sai ga musulmi yana ganin shi yanzu ma duk maganan addinin nan gaskiya duk formalities ne ko kai ko yi duk ɗaya ne ko a wayi gari musulmi yana shakka a ce kaza kaza ne saboda Allah hankali zai yadda da kaza kaga ya zama mahaukaci daga lokacin da aka wayi gari musulmi yana shakka game da addininsa ko yana shakka game da wani abu na addininsa fi zalika khurujuhu min ad-din wannan yana nuna mutane wannan daga lokacin da kake shakka ko da da abubuwa ne na imani bilgaibi to mutum ya yi riga. ka inna shakka fiddini kufrun shakka game da addini kafici ne kuma walakar la'il ba'adu ha'ula'i al'ada'i bizalik akwai ɗaya daga cikinsu wanda ya fito yana cewa inna na tab'idu min almuslimi an yadkhula fi dinina abu ne ba mai yiwa ba ba ma ma zakan musulmi zai zo ya yahudanci ba mu da wannan tsammanin walakin yakfina an yashukka fi dinihi amma in ya koma yana shakka a addininsa ko mu bukatan mu ta biya. yanzu mafi yawa haka ake. sai wanda Allah ya kare shi yanzu idan ka ce tsarin Allah shi ne tsari na gaskiya duk wani tsari ko gurguzu ko demokuratiyya ko ma me za ka kira wani tsarin mulki ba tsarin Allah ba ne shi a ka wani bambaran fai ko ba haka ba ne musulmi nawa ke fitowa yana kirari mu wallahi sai ka kama demokradiyya ko da jininmu zai ige Allah ana faɗi ko ba a faɗi kun yi shi <laughs> islam ne daidai yake da tsarin islam wannan shi ne abinda suke so shi ne abinda muke so shekarun baya da zai gaza goma sha kuma ba akwai shugaban da ya fito gidan kafafen yada labaru yana cewa musulmi ne kuma yana cewa babu wata doka babu wani hukunci wanda yake saman constitution shi wasu za su iya tunawa ɗan siyasa ne a kai ta masa magana a lokacin musulmi ne kuma ina ƙwar'ani ina addini ina koyan manzon Allah sallallahu alaihi sallam to su in suka kai ga wannan ma bukatan su ya biya yanzu tsarin da kato yayi shi ke gaban tsarin da Allah ya sauka musulmi ya yadda da wannan kafici ne don haka ya ce ba mu ce ba ma mu zaton musulmi su koma anna kamansu sai dai za mu samu natsuwa in muka sa masu shakka a addinin su. suna ganin tsarin Allah ba adalci tsarin demokuraɗiyya ko gurguzu ko wani tsari ko mawa wani iri ne nan adalci yake ثم يخرج منه إلى أي دين شاء daga nan ba mu damu ba ko ma wani addini zai yi yayi amma dai in mun yadda mun gamsu yana shakka game da addininsa ذلك لأن هؤلاء الأعداء يعلمون علم Me yasa suke wannan faɗi tashi ba su da sukuni saboda sun tabbatar da cewa anna izzal islami huwa zilluhum wal qada'u alaihim duk sanda aka ce an samu khilafa na musulunci jaula ta tsaya na musulunci kamar yadda take zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kulafa nashi a mashiduna sun san ƙasƙanci ya same su kuma ba su da bakin muryar da za a ji tasu Wa'annan annan tisamal islami khizlanuhum kuma sun tabbata duk lokacin da aka ce musulunci ya samu nasara to taɓewansu ya zo don haka ba za su taɓa tsorawa Wa'annan anna daulati daulatihi suqut daulahu daulihi da aka ce yau an samu daular musulunci ta kafu to amerika ta san ta rushe aisha ta san ta rushe. Duk wata daula ta kafici ta san tana ƙasa. Dana haka za su yi mai yiwuwa a su ga sun danne musulmi da musulunci. Gaza ha'ula il'ada al-musulmi na bisilari kulufi. Bayan wannan makami da kuma sun yaƙi musulmi da makamin kyawawan ɗabi'un da aka san da shi wallahi sun yaƙe mu a kai ba ɗan kaɗan ba domin al'umma na tsayuwa da kyawawan ɗabi'u annabi ya ce bu'istu mima makarim al'ahra an aiko ni dan na cika kyawawan ɗabi'u ne da suka gane za su iya rusa mu idan suka rusa kyawawan ɗabi'un da musulunci ya dasa mana sai suka yi amfani da makani a nasharu bainal musulmina ma tafsudu bihi a halakuhun duk wani abin da zai ƙata kyawawan ɗabi'unmu suna yaɗawa kuma suna nasara ba kaɗan ba tafsudu bihi adabuhum sun yada kuma suna yada walla ladubbanmu abinda za raga-raga da shi wa tafsidu bi qiyamuhum darajanmu da aka kanmu da shi da mutuncinmu suna yada duk abinda zai kau da shi na sharufin musulmi na ma yi tsiru algara'iza wa shahawa don haka duk abinda zai kawo lalacewa ya tada sha'awan musulmi su koma gun surai suna iya iyawansu dal a agani wal alhan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe na tsaraici wa imma bil kalimatil majina wal qisasil khali'a ko kuma munanan maganganu na batsa da suke yaɗawa? da labarai na batsa da rubutu na batsa da abubuwa na rashin mutunci Ko in ma bisuwar alfatina ko kuma a yi ta watso maku mata tsirara ko cankan tsirara hotunan da za su ta da sha'awa su hana matasanmu tsayuwa a abin da ya kamata su tsaya duk wanda kuma ba su da matasa wallahi wannan al'umma matacciya ce ga a wannan fannin ba kamar illa suka yi mana ba domin gidajenmu duka akwai dodon bango ko? yanzu haka ana nan ana rawa da wata ko ba haka ba ne ke? Eh? wayoyinmu ga su menene babu a ciki duk tsaraicin da kake so za ka gani suna yada mu ‘yan maɗigo kake so ka ga yadda suke yi za ka gan su kimɗin suna yi mazinata ne za ka gan su kimɗin suna yi ‘yan luwaɗi ne za ka gan su kimɗin suna yi koko masu kaɗa gaban ƙiji ne ko masu kaɗa mazaunai ne ga sunan saboda haka duk wani abin da zai gurɓata kyawawan ɗabi'unmu mu zama masu hankali masu sanin ya kamata suna ƙoƙarin ɗaukar da fitina a kan wannan me sa ya hallar min kulle fadil suna son musulmi kyawawan ɗabi'un nan da aka san da shi mutuncin nan da aka san da shi kunyan nan da a san mu da shi gaba ɗaya a wayi gari mun shi wa yanzilu ila mustawal baha'im musulmi ya koma ba shi da bambanci da dabba ba da bambanci da dabba daga lokacin da al'umma ta zan wannan ta sa a gaba sunanta matacciya ba abin da za ta yi na ci gaba kuma ba za ta iya tsayuwa da kafafunta ba za ta iya tsayuwa da ƙafafunta ba don haka sun san kaifin wannan makami ba sa sakaci da shi ba sa sakaci da shi wa hatta la yakun lil muslimi hammin ha awayi gari musulmi ba shi da wata manufa siwa ba a gari zatihi min halalin aw face sha'awarsa kawai yake so ya biya kuma ido a rufe ta halal ko ta haram ku duba ku gani yanzu an wayi gari ba ma mutum ya je ya yi zinar ba bar bayyana ta ake yi bayyana ta ake yi matasa ku dubi abinda 'yan tiktok suke yi tsakani da Allah ba su nasara ba a wannan fannin a waya za ka ji yarinya tana cewa an zina da ita ba kunya ba tsoron Allah ya zama ma abin talla abin faɗi ko yau ɗin nan wata mata tana bayanin wai yadda aka yaudare ta aka yi zina da ita la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al ya zama ma wai ba abin kunya bane a faɗi kuma ba wai mutunci ne ake ganin ya zuba ba wannan makanin sun yaƙe mu da shi kuma yana mana mummunan illa wa bi zalika yansa dinahu don ta wannan hanya mutum sai manta da ke mai mu da yaƙi wasu Allah ya yi su shugabanni ne amma irin waɗannan matan waɗanda ma ba musulmi ba sun ja su suna ɓanna da su abinda suke so kuma su yi masu wani ya walakanta musulunci ya walakanta musulmi a kan mace wa ya haji kulla fabila? duk wani aikin magalla sai kaga mutum ya kawarce masa wa tsali kuma a shahawatihi wa lazzati ya koma shi duk inda yake sha'awarsa da jin daɗinsa ya dame shi wallahi wallahi akwai wanda suke gabanni ne amma jakadun da suke da shi Allah kaɗai ya san iyakansu ya kama shi mata goma rana ɗaya wanda muke magana da shi yana aiki da wani babban mutum kuma wajen na kudi ne suna samu kaman hauka ya ce wallahi ba zai iya ba saboda su za su tsare kuma za a shiga da mata da waɗannan a fita da waɗannan a kan idansu ba kunya ba tsoron irin wannan mai kake zato zai ma musulunci mai kake zato zai kama addini wanda mafi yawan waɗanda yake mu'amala da su arnan nema saboda haka ya shi sha'awarsa kawai ya dame shi ila gairin hududin sham'iyyatin wala wamfiya ba ruwan shi da addini ba ruwan shi da shari'a ba ruwan shi ma da al'ada kyakkyawa ba ma addini ba don haka fayyata na karu lishan'i wal'ada yakan lullube idansa ba abin da ya hada shi da addini idan son zuciyarsa ya zo kuma bai hana wata rana ya zo yana kubula mun sahun gaba ba sannan makami na hudu na karfe da suka yake mu wa gazawul musulmi na lahil afifi sukan nuna su masu tausayi ne in duk can ya gagara ya ta na bi mahabbatin musulmina sai su zo su nuna suna son musulmi za mu gina maku riyoji za mu gina maku makarantu za mu gina maku kaza kaza za mu kawo maku da cuta iri kaza da dai sauran walwala lahum wal aqdu alaihim nuna su masoya ne su masu tausayawa ne su masu jin kai ne wa mu'a'ati masalihihim kuma za su kula da maslahohinku hatta ya ga tama bihin man ya tama minal musulmina wanda zai rudu da irin wannan jabun ƙaunar ya rudu da su a tanzaku min qulubil mu'minina al'atifati diniya in ka shaba su shaba banna na farko za a cire maka a da da da da انا ايه بقى المؤمنين الآتفة الدينية فيميلون إلى هؤلاء الأعداء سيكون جان سوما متى ننكر كيني مكو ما كذا ما كذا ما دلكي قال شو إذا أنت أتفت بالمودة والإخاء والقرب والولاء sai ka ga musulmi ya karkata wajen ƙaunarsu yana ayyan uwanmu ne da kusanta gare su da jibintan al'amarinsu wa nasiha haula ilma'iluna ilal a'da to irin waɗannan masu karkata ga makiyan nan shin sun manta zancen Allah ta'ala ne cikin suratul ma'ida aya ta hamsin da ɗaya zuwa da biyu wadda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhizul yahuda wan nasara Auliya. kada ku mai da ba yahude da nasara masoya mijintan al'amuran ba'dhum awliya ba'dhin ku kyale su sashin su majibinta sashi ne masoya sashi ne duk bakin su daya sai Allah ya kashe ji wa man yatawallakum min wa man yatawallahum minkum wanda duk ya so su yayi abota da su ya kawance da su fa innahu minhum shi ma su ne magana ya kare shi ma su ne inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane zalimai. aya ta gaba ta ce fatan allazi na fi qulubihim maradun ka ga wanda ciwon munafunci ya kama zuciyansu da sunan suna musulunci ya una fihim suna gaggawar hungumansu da aminta da su da lasawa da su da tafiya tare da su da kaunarsu nan magana ya kulo na naksha an tusi bana da'ira ai abin siyasa ce kaga yana wani lallon kwasanu ai a gin siyasa ce baka fahimta ba ne in ba haka ba sai su mana kwab ɗaya yau zauna za su yi maka kwab ɗaya siyasa ce kama gida addinin kuma wallahi ba za su kyale ta ba yan na kaunar lahi azawajen ko sun manta zancen Allah mabuwayi da ɗaukaka ne cikin suratul mujadala inda Allah ta'ala yake cewa la tajidu qauman babu wata al'ummar da za ka samu yi uminuna billahi wal yawmil akhir waɗanda suke imani da Allah suke imani da gobe kiyama yiwaduna man hada Allah wa rasula su kaunaci waɗanda suke saba ma Allah da manzo walau kanu aba'ahum ko da mahaifansu iyayensu baba da mama in suka ƙi Allah ka ƙi su abalantana ba yahude au ahun ko 'ya'yan cikinsu ne balantana ba ne au ikhwanahum ko 'yan uwansu ne ko da kun fito Hassan da Usaini a gwane kaman kashin awaki balantana wanda baka taba sani ba mata ashimatahum ko dangin su in suka ƙi Allah ka ƙi su to masu wannan imani na tsadewa ga duk wanda yake Allah ula'ika kataba fi qulubihim al-iman sune Allah ya tabbatar da imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma ya karfafa su da wani ruhi daga wajensa subhanahu wa ta'ala wancan sune makaman da suke yakan mu da shi wannan kuma shine shari'ar Allah cikin littafinsa dan haka 'yan uwa musulmi annahu yajibu alaina ma'a hadhihi tawjihat al-ilahiyya idan muka lura da wannan shari'a na Allah mahalicin mu asadiratu an ilmin wa hikmatin wa rahma wanda tazo cike da ilimi na hakika cike da hikima cike da rahama da tausaya mai mu yi taka tsantsan game da abokan gabanmu kuma mu nisanci jikinsu da kariya a gare su menene damuwarsu ذلك هو ما حصل للإسلام من watan وتمكين in baka sani baka sani duk kafirin duniya yana nan cike da fushi da musulmi fushi da musulunci mai yasa saboda musulunci ya kafa daula shekaru amu amu ya rusa daulansu ta bi tarihi rum da farisa su ne manyan dauloli a wancan lokaci yanda ake zaton amerika da rasha musulunci ya zo ya yi ɗaiɗai da su ba a jin sunan wani a duniya sai islam Kufa ina a ina tabbatar da muke na wani yanzu a kan daular ba san tara wancan dama da musulunci ya yi fata-fata da daular ba gabar tana nan a zuciyarsu wa azala sultanahum ya rusa shugabancinsu suna nan sun rike abin a zuciyarsu da biladahum wanda ya kawo da ƙasarsu ta zama na siyan mansiya wa zahara ala dinihim kuma suna nan da kin da kiyayya da gaba da musuluncin da ya ɗaukaka akan addinin walani hada alahum hankalinsu ba zai taɓa kwanciya ba hatta ya akhuzu bi sa'ar minhu sai sun ɗauki fansa sai sun ɗaukan ma'addinin su fansa akan musulunci bi shay'in aw bi shattal wasa'il da duk hanyoyi mabambanta za su iya bi don cimma wannan manufa ta masata'u ila zalika sabila matukan sun samu dama yin haka din ba za su fasa ba kan haka yan uwa musulmi idan muna maganan abokan gaban nan inna a'da al-islam la yanhasiruna fi ta'ifatin mu'ayyana makiya musulunci abokan gaban musulunci ba su taƙaituwa a wata al'umma kawai la kayu kanka ka tunanin cewa duk wani kafiri bai gaba da musulunci duk wani arne bai gaba da musulunci duk wani ba yahude bai gaba da musulunci duk wani ba nasari bai gaba da musulunci duk wani ba ma guje bai gaba da musulunci kayo dan kanka innal kafirina a a'da'ul islami duk kafiran duniya bakin su da abokan gaban musulunci ne wa auliya'u ba'dhum ba'da kuma majiɗinta ne mataimaka ne sashin su da sashi kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana cikin suratul amfani aya ta 73 alladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin illa taf'alu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir alladhina kafaru lalle wadanda na kafita ba'dhum awliya'u ba'dhin fashin da sashi, masoya juna ne mataimaka juna ne akan addinin musulunci illa ta faluhu, wallahi ku musulmi in ba ku tsasa da junanku kun so junanku kun taimaki junanku ba ta kun fitinatul tafardi kina zai ta aukuwa a duniya wa fasadun kabirun da karna wadda ba shi da asali wannan shine hakikalin gaskiya ka so dan uwanka ka taimaki ɗan uwanka sirrinka da dan uwanka amincinka da ɗan uwanka amma sai ka ji dolan musulmi wani kasirin ma ya ce an amana ba ka sani ba ne sai makan kafashin kwakwa in ya kuma ya kunu lakum ada kufin jinsin ta taho anwa wannan za ka gane kafirci wani jinsi ne kashe shi akwai nau'i nau'i daban-daban amma duk ya ne ba na gani a kashi ولكل نوع منه أمة قرينة به كما كل نوع كاتشي ذاك جاء قوي وطن دسكلي تنفرجشي سنة صلة يا سنة كين الله جمنزو ما بين يهودي ونسعاني شم ويهودي لي ونصراني ومجوسي وصابئي أكو ومجوسي ne ko sabi'i ne مشركين mushrikina وجهريين wa mushrikai da ‘yan rayuwa falle ɗaya ce ma hiya illa hayatu na duniya na mutu wani haya wa ma yi hulikuna illa shahariyun har ba su yadda ma akwai kiyama ba kullum auliya wa ba'abihim li ba'abih dukan su mataimaka masoya majibintan junansu ne duk ɗaya ne inda maganar musulunci ya taso littafaqihim alal furuji an ta'ati Allah domin duka sun ittifaqi ba su ba ma Allah biyayya al'adawati wa adawati al-islami kuma duk sun ittifaqi akan gaba da musulunci tashabahat qulubuhum zukatan duk halli ɗaya ne iri ɗaya ne mahatalafat ibaratuhum wa asalihim kawai kalmomin su ne ke bambanta da kuma hanyoyin da za su yaƙi musulmi da musulunci duba ku ga a kirance halittar yahudu uzairu bin Allah yahudawa la'anannu suka ce uzairu dan Allah ne wa qalatin nasa almasihu Allah ibn kama suka ce Allah wa inna Allah ta'ala rajul kalam Allah ya rafa Allah ya ji dole da sarki atalahum Allah an la yaqulun qalat al yahud yadu Allah maghlula Yahudawa suka ce, "Wai hannun Allah mace yake baya kyauta, ba'anan nu, wale za kuma su ta sani yin suyin suyi, cinfe ko haifa ya sha, Allah ya sauwaje. A kwallafin na sama inna Allah huwal masihu bin Maryam, za mu suka ce, Masihu shi ne ɗan Maryam, shi ne Allah, ‘yan uwa musulmi’. wajibi mu faɗaka inna alaina an nan tabiha wa alaina an nahazar kuma dole mu yi taka tsantsan wa inna alaina an na'tabira bil ahdasi kuma dole ne mu lura da abubuwan da ke aukuwa a yau wallahi duk musulmin da bai bude ido ya an ba to mahaukaci ne wa inna alaina an nakuna aqwiya fi at-takhafiti wal amal kuma dole ne mu zama masu ƙarfi masu manufa masu tsari kuma masu zartar da manufa da tsarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta muslim yana cewa al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if mu'mini mai ƙarfi mai manufa mai tsayawa tsayin daka shi yafi alkhairi Allah ya fito fiye da mu'mini mai rauni Gyara da cewa duk masu imani akwai alkhairi tare da su wa inna alaina kuma wajibi ne a kanmu an na'udda li'a'da'ina li likulli nau'in duk wani farmaki min hujumihim da za su kamana mai zammun tattali silahahul muqabilu lahu makamin da za mu kara kanmu sai in ba dun wauta ba da muke yi mu musulmi da kasashe da mafi yawan kasashen musulmi abokin gabanka wai shi zai sai da maka makamin da za ka tara kanka wannan ba wata ba ne? kaga sai ya samu wanda ya yi esfaya ma wanda ya daina yayin shi wanda yake kila kamar yanzu ne yake mene ake ce mata ote sabi wani yana da ita a hannu ya cika ta da jigidan makamai sai kuma ka zo da bindigan toka ko za ku yaƙi Ya ja daga can shi ya ja daga can miloli za ku yaƙi kuma shi ya sai da maka da bindigan tokan kila an fahimce ni ashe sai mun kama mun ka kan mu zama dolaye amma sai da maka a ce da za ka yi amfani da ita ba lokaci kaza ba ta aka yi mana ba sai ka nemi izinin da za ka yi amfani da ita saboda haka dole mu tattali makamin kanmu da kanmu mu gina kanmu amma ka ce wajen abokin gabanka zai baka makamin da za ka kama kanka ko shi zai kare ka aiko ka bani ya mai da kai bawa sai yanda ya juya ka kana tamakkana min saddi hajamatihim fi kulli waqtin tanan ne kawai za mu iya kare kanmu barin duk wani farmakin da za su kama mana kowane lokaci inna alaina an natajama'a bil hazar balik kuma dole ne mu yi sulke mu yi shamaki da taka tsantsan matuƙa خصوصا في هذا الأسر مسمى أينزو الذي كسر الاختلاف بين المسلمين بين الذي كسر الاختلاف غير المسلمين بالمسلمين wanda ana cuɗanye musulmin da wanda ba musulmi ba hatta asbaha al-insan la yumayyiz al-kafir min al-muslim sai ka je wani wajen ma ka wane ne musulmin wane ne ba musulmi ba shigan iri daya zancen iri daya salon iri daya tabi'an iri daya rayuwar iri daya ashe sai mun yi taka tsantsan inna alaina an nahzar dole mu yi taka tsantsan fa inna hadha huwa ma amarna Allah bihi kuma da wannan Allah ya umurce mu jalla jalaluhu inda yake cewa wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum lallai ne musulmi ku riki taka tsantsan kuma ku rike makamanku wadda lazina kafaru la tabtiluna an aslihatakum wa amti'atakum wadanda na kafitta su ga fala ku zubar da makamanku ku wani tattalin da kuka yi ku yi watsi da shi alaikun alaikum mailatan wahida su zo su yi mako Kwat daya suratul nisa aya ta da biyu. A 102 lafi su ba hana huwa ta'ala fi difa'ihim a waccan aya ta nisa da muka karanta Allah ya mana bayanin yadda za mu kare kanmu mu an gaje su in sun taso mana wa yaqulu fi talabihim sannan kuma in mun kai matsayin da mu ne in suna mana kallon hajarin kaza za mu neme su kake wala ta hinu tukira alqawli in na ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun tarjuna min Allahi ma la yarjun musulmi kaku ya mauni ku kasa a gwiwa wajen neman kafiran da suke cutar da ku ku yake su yaki ai buga bugane in ta kunu ta alamun in kuna jin madadin zafin yakin fa innahum ya'lamuna su ma suna jin madadin kamma ta alamun kamar yadda suke jin wadadi bambancin ku da su babba ne wa tarjuna min Allah ma la kuna fatan sakamakon aljanna daga Allah wanda su ba su da wannan tunani a cikin zukatansu wannan ita ce shirya. Allah ma ya mutu ran malakanci Allah ta tabbata hadan wannan duwa kenan na saluka Allahumma an tasuna ala anfusik hatta tastaqima hatta nastaqima ala amrik wa nas'aluka Allahumma an tansu'ana ala a'da'ina حتى نسعد ونسعد بظهور دينك ونسألك اللهم اليقظة في الأمور والحكمة في التدبير وحسن العاقبة والمسير اللهم إنا نسألك أن تكفينا شر المختفين وقفاء الطرق الذين يدخلون القرى والمدن ويختطفون ويقبضون على عبادك ويؤذبونهم ظلما وعدوانا ولا يطلقون سراحهم حتى يدفعوا فدية اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم من أعادنا وأعاد ديننا وبلادنا وأمننا بسوء فأشكله بنفسه وجعل كيده في نهره وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين وهد ساداتنا وولاة أمورنا وقضي أيديهم إلى العدل والسداد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألب بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وهدهم سبل السلام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 sanya a cikin kyawawan wato ayyukan kan za su amfani shi duniyar nan da lahirar za Allah shirya mai zuriya ya gafata mu gabatan mu a yan uwa duk shekarun nan da muke wannan zama za ku ga muna da limamin mu wannan shi amma yau cikin kaddarawan Allah tabaraka wa ta'ala shi an yi zaman nan bashi ba dun bashi a raye ba sai da lalura da ta same shi a gadda azumi ya samu allura na kafa wanda aka kwantar da shi a asibiti kuma dalilin haka ya sababa aka yanke masa kafar da guda ɗaya inna lillahi muna ba Allah ya sanya ya zama kafara ne a gare shi Allah kuma ya ba shi lafiya yana nan ya dawo gida yau kwana biyu kenan da dawo shi ya Allah shi ba shi lafiya abu na biyu za mu ɗan ba da kafa na ɗan tambayoyi kaɗan insha Allah kafin a kulla zaman amma kafin nan ina so in tuna mana idan muna bibiya tarihin Najeriya zuwan bature kasar nan wanda suka zo a farko farko suka zo arewacin kasar nan da suka kuma rahoton da suka bayar suka sami mutanen arewacin wannan kasa akan wani addini da al'adu wanda suke wato nagartattu wanda yake duk waɗansu miyagun halaye ba su da shi da ya gama wannan bayan da ya kai wannan bayanin kasan turai sai in ana so a ci nasara a arewacin kasan nan to sai an yi aiki guda biyu a san yadda za a yi a raba da addinin ko ta wani irin hanya kamar yadda malam ya kawo a haka sannan a san yadda za a tayar da mu akan al'adun da muka taso a kansu a tsora mu kan irin nasu to yayin da suka ci nasara haka to za su iya fata-fata da mu yadda suka ga dama al'adunmu yana tafiya tare da addinin mu ne yan uwa da addinin yana ana so a mai da shi cikin maraici addini mai izza sai wani malami ya rubuta wani littafi man ya hadu ma maharaji wai zai ɗauki wato nauyin wato damuwan wannan addini din shafe wannan addinin hawayensa to gashi mala ya gaya mana matsalolin da ake kawo ma addini waya a cikin mu zai zo ya ba gudunmuwa don a share wa'annan damuwa din ina fatan wato mu zamo dukkan mu wato za mu amsa wannan kira na zuwa don mu yaye ma addinin wannan damuwan da yake ciki wannan akwai littafi da aka rubuta musamman a kansa kuma masan an sanya wani majalisi da ake karatun su duk juma'a na ƙarshen wata masallacin aliyu na abi talib da ke babban dodo ina ba da shawarar wanda yake da dama ya gane ranar da ake yarka zuwa yana sauraron wannan karatu na wannan littafi na biyu ina jawo hankalinmu mu daina nesa nesa da muhadarat da ake yi Anan da ake wayar mana da kai ake fito mana da wa'annan matsaloli din. na uku mu yi ƙoƙarin mu gyara kawunan mu kada an gaya maka wani abu illa ne kuma ka zo ka riƙa kwalliya da shi zama shine ɗabi'anka shine ka karan kanka na hudu mu mai da 'ya'yanmu makarantun islamiyyi saboda taso da tarbiyyar da ya ce su taso da shi yawan matasan mu yanzu al'adunmu da ɗabi'unsu da tunaninsu ya sha bambam da irin wanda wato na gaban su suka taso ina muke samu wa'annan ɗabi'u saboda abubuwan da muke ji da wanda muke karanta da wanda muke gani ta mu tunaninmu gabaki ɗaya na koma irin nasu yawan zama cikin majalis na ilimi ana faɗakar da mu irin wannan muna ƙoƙarin gyarawa a kan kawunan mu shine zai taimake mu wallahi duk wanda bai musulunci irin wanda ya dace ba tun daga ƙabarinsa san an rufe shi zai so mu samu matsala fa wanda ke musulunci na gari ba aka ce mushi man rabbuka ba zai iya amsawa ba in aka ce mushi ma dinuka wallahi ba zai iya cewa diniyar islamu ba fa in ba kai musulunci nan na gaske ba gashi ma Allah ya karanta mana wa ya tawallahu minkum fa innahu minhum kuma kana tare da su ka kabari yaushe zaka iya amsa kai addinin ka musulunci ne don haka mu dawo da hankulan mu dukkan mu mu karanci wato tarbiyya na addinin mu nan mu dawo kada. ko mu tsayi a kansa yadda kafiri bai jin kunya nuna addinin su inda samu kansa kai ma ka samu wannan azuciyar ka ko ina kana da kana alfahari da addinin ka za ka nuna addinin ka wallahi addinin shi bai tuna ka ba ta komi amma shi bai jin kunyan nasa yau garin nan in ka diba dukkan kusan something musulmi ne amma da an ne zai zo cikin garin nan ba zai sa musu hijabi ba kuma ce ba za ta sa ma hijabi ba ba zai sha'awar sa kayan irin naka na musulmi ba amma mu da ka samu kanka a bangaren sai ka juya ka zama irin su su saddara sun je ingila da rawani da babbar riga haka suka je nan kasashen suka turance su suka dawo mana da kizmin su amma muna ta sakin nan abubuwa Idan don haka mu dawo ma Allah baraka wa ta'ala ta wajen ƙoƙarin aiki da abin da addinin ya ce an karantar da mu makarimar akhlaq an karantar da mu masawi al akhlaq an karantar da mu da ake mu'amala da wanda ke musulmi da wanda ba musulmi ba mu dawo mu riƙi namu kuma mu riƙa bibiya muna gane irin waɗannan makayi da ake zuwa mana da su yaƙi da ake da mu ta hanyoyi mabambanta mu gane inda ake bi don kokari mu kauce musu wanda Allah ya haska musu da su kuma kawai shi sa wanda ya gane ya ba ba shi da Allah shi da ta ake kunci sa addinin mu da masu addini a ciki an fara da bare idan akwai mai ta biyu abubuwa za ku murti a ita biyu ɗaya mana jawabin godiya ɗaya mana addu'a godiya insha Allah kuma ba wani mai wani abin cewa to sai mu godiya mu kira ajanda na gaba kuma da ina kamar an fahimci karatu insha Allah inda ba wanda ya nuna alamun koyon tambaya za mu roƙi malam Musa ya mana jawabin godiya sai ma shi ya mana addu'a na wato wuce wannan majalisin sai in Allah ya kai mu layya da izinin Allah jama'a Allah ya saka muku da alkhairi muna fatan wanda ya halarta zai isar zuwa ga wanda bai halarta ba mu kokari mu karfafa yan uwa ko da ba za mu yi musu bayani ba su karanta wannan kudu ban ga na rubuta shi da larabci da bai fahimtar larabci an fassara da hausa da bai fahimtar hausa kuma mu ba malamai wanda suke karantarwa a makarantu na islamiyu da muhadarat da ake na ko mata da shauransu saboda a fahimci wannan karatun a isar da shi a majalis daban-daban ko Allah ya haskaka mana mu dawo cikin hayyacin mu Allah ya saka da alkhairi malam Musa ban san ko abin maganar zai kawo nan ba <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa Alaikum assalam. Dukan godiya ta bata da Allah da kuma kyakkyawan fata da muke da shi a da yin abubuwa nan na ci da gaba eh, na ci gaba da muke samu ko kuma na tunatarwa. Domin zuwa nan da muke yi shi kai shi Kur'ani ya zo ne da ya tura ta Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. saboda ka wata duk mai hankali wanda Allah ba hikima to ba abin da zai ci sai ya koma ga Allah ya karanci abin da ya zo yi a nan duniya domin ba mun zuwa ka. Allah zai halakar mawata wani hayata da ya bulo kun da yi kuma sanin amala suna ba kan nan da sun na kawarin abin da za mu ga mun halu da takawa kuma da kuma da mun ba su gazawa kowane lokaci musamman dai malam gashi a kuma ya zo mana wannan fassara za mu ji sababbin abubuwa da za su ƙararce mu kwarai da gaske yanzu kam duniya ta kai inda take. ya makin kama ba ma sai an gaya maka ba domin daga action nashi da za ka gane ke ba wanda za ka yadda da shi ne ka fi kankance da shi ba duk mala ya fi yi mana wannan bayani a yanzu to saboda muna fata wannan eh, hudubobi da muka ji

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر mu da kanmu ne za mu fara a kanmu mu gyara ɗabi'unmu mun san mai kyau mun san mara kyau kuma muna karanta shi kullum a littafin Allah ne to saboda jama'a muna godiya ga malam da ke daurewa ya lokaci zai zo ya ƙara tunatar mana abin da muka sani babu mu sani ba ne mun sani duk muna karatu wurare amma ya kawai shi ne da eh. kuma don jan hankalin mu ake, Allah ba mu dama da ikon mu aiwatar da shi kamar yadda yake eh, Allah ya yarda da mu ya ba mu ikon dama ya kore mana shi kai anin shaidanun ya mutum da na yi tara eh, Allah kuma yi da yadda ya zo da mu kowa nan lafiya Allah ya kowa ya mai da kowa gidan shi lafiya tare da shauƙin aiwatar da abin da Allah ya ce ba

Allah ka samu gama lafiya Allah ka cikin iyayenmu da kakanninmu Allah ka yi musu gafara Allah ka yi musu rahama Allah ka yi musu kai Allah ka saka musu da alheri ƴaƴanmu da muke haihuwa Allah ka sa musu albarka muke haihuwa Allah ka shirya da mu da su baki ɗaya duk abin da zai tada hankalin musulmi Allah ka tunkuɗe mana shi duk abin da zai zama alheri ga musulmi Allah ka sokar mana da shi